Oh. TV3 haske leƙa gidan kowa.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 kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala sannan mu dinga neman Allah ya tsare mu daga dukkan ilimin da bashi da amfani to masu sauraron mu masu kallon mu akwai tambayoyi da aka rubuto kafin a bude nambobin waya za mu fara karanta wayansu daga cikin tambayoyin da aka turo mana da fatan Allah mai girma daukaka ya mana jagoranci gaba daya. wannan mai tambaya ta farko bayan sallama yake cewa assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi a gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryenku kuma allah ya saka da alkhairi tambaya a nan ita ce don allah idan mutum yana cikin wani hali na baƙin ciki to don allah wani addu'a zai yi ya ji sauƙi to la shakka akwai addu'o'i da dama wanda muka koma littafin Allah da sunar manzo Allah sallallahu alaihi sallama mutum yana cikin bakin ciki ko mutum yana cikin damuwa da akwai addu'o'i da dama wanda wannan yana buƙatar mai tambaya ya koma littafan addu'o'i kamar hisul muslim takaitaccen littafi ne wanda ya tattaro mana addu'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga cikin addu'o'i na damuwa addu'an da mutum yake ciki damuwan da mutum yake ciki to ka kama addu'an annabi yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin to da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi babu mutum musulmi da zai wannan addu'a cikin wani abu face sai Allah mai girma daukaka ya yaye mai akwai du'aul karb musamman da imamul Bukhari rawaito manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda yake cikin damuwa ce la ilaha illa Allahu al-azim al-halim la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbu samawati wa rabbul arzi, wa rabbul arshil karim to Allah mai girma ɗaukaka zai yaye mai damuwoyi akwai addu'o'i da dama kamar Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajizi wal kasali wal bukhli wal jubuni wa dala'id daini wa ghalabatir rijal da fatan Allah mai girma ɗaukaka ya yaye mana damuwoyin mu ma zahara minha wa ma batan sannan kana buƙatan yayewan damuwa ka dinga ma dan uwanka addu'a bi zahiril ghaib ce Allah ya yaye ma masu damuwoyi damuwoyinsu to kai ma insha Allah mala'ika sai maka addu'a walaka bi mithil kai ma haka sannan kuma har yanzu ka yi tawassuli da ayyukanka na gari da ka san kayi shi dan Allah to ka ya Allah na yi kaza dan kai ya Allah ka yaye min damuwa ta kaza to insha Allah sai Allah mai girma daukaka ya yaye mana da fata Allah mai girma daukaka ya yaye mana damuwoyin mu wannan tambaya ta farko kin tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambayin shi ta shafi sallah mutum yana sallah sai ya manta bai ta hiyan farko ba kuma har ya gama har sai da ya gama sallah sannan ya tuna to yanzu ya zai yi to in kafin ya sallama ne wannan da sauki in kafin ya sallama ya manta ta hiyan farko da shi kenan zai sujjada qabla salam kafin ya yi sallama sai ya yi sujjada guda biyu domin tahiya tana ga cin sunnoni masu ƙarfi wanda sunnoni masu ƙarfi musamman a mazhaban malikiya da in an bar su ake sujjada akwai sinani sinani shinani kaza jimani ta'ani adadu sunanu samani akwai sunnoni guda takwas wanda idan mutum ya bar su to lallai lallai zai yi sujjada musamman akwai at-tashahhud zaman tahiya sunna ne sannan kuma har yanzu ta hiyan kanta to mutum ya batta zai yi sujjada qabla salam to amma har ya riga ya sallama ne ya tuna to shikenan yanzu ta koma ba'da salam kin tunda ya riga ya sallama sai ya dawo ya kasance ya kabbara ya yi sujjada guda biyu to shikenan sallan shi ta yi bi idnillahi ta'ala mai tambaya na gaba yake cewa ko take cewa Allahu alam wata ce an kawo ta amarya shi ne mijinta ya ce su aje azumi a har bayan kwana uku to kaga wannan miji ya yi al'amuru bil munkari umarni da mummunan aiki ya ango ka ce ma amarya ku aje azumi har kwana uku to me kuke kenan a wannan kwanakin ba an bata dai abin da suke ba amma ta ce a aje azumi har kwana uku to mutumin da ya sha azumi da gangan wannan akwai maganganu amma akwai kafara kan mutum musamman cikin mazhaba ta malikiya ce mutum zai kafara to idan har a cikin wannan azumi shi ango ya sadu da amarya a cikin wannan azumi to yanzu azumin ya ɓaci daman ba su ɗauki azumi ba babu azumi to sannan kuma akwai kafara kamar yadda abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya hallaka ya hallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce malak me ya same ka ya ce waqatu alam mar'ati fi ramadan ya sadu da iyalin shi cikin ramadan cikin ramadan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mai zaka yi kafara zaka yin azumi wata biyu a jere ya ce ba zai iya ba zaka iya ta bawa ya ce ba zai iya ba za ka yi azumi wata biyu a jere ce ba zai iya ba za ka yi ciyar da miskinai sittin ya ce ba zai iya to ana na ana nan duk ne tsoron Allah Allah zai samu mai mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo mai babban daro cike da dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina mai tambayar nan ya ce gani ya rasulullah annabi sallallahu alaihi ce to dauka ka je ka ciyar da miskinai sai ya ce ya rasulullah a duk unguwan nan daga wancan dutsen zuwa wancan akwai gidan da ya fi gidana talauci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai dariya hatta badat yabuhu har sai da haƙwaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to je ka ciyar da iyalanka a wannan kenan na mana hadithin nan muttafaq alai bukhari da muslim suka rawaito shi lallai lallai wanda ya sadu da iyalin shi cikin ramadana ko ango ne ko ba ango ba lallai kafara ta kama shi to kuma cewa azumin an ajiye shi har kwana uku to kaga wannan kenan yana da bukatar lalle lalle mutum ya fahimci addini ya san ramadana wata ne mai alfarma sannan kuma lalle lalle ya tuba ga Allah ga sahabin da ya irin wannan aikin ya ce ya hallaka ya ma hukuncin shi cewa ya ma kan shi hukunci da hallaka daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sama mai mafita to da fata Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu su kuma angwaye da suke irin wannan musamman ga azumi ya fuskanto allah yana yanta yawancin bayan shi gwauraye daga gwauranci allah mai girma ɗaukaka ya basu mata to su yi hatara da daddare kam an halatta uhilla lakum lailata siyamin su ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun amma matukan da rana daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana wannan saduwa tsakanin namiji da mace haramun haramun haramun da fatan an ji amsan wannan tambaya kuma allah mai girma ɗaukaka ya amfanar da mu wani yana tambaya ce assalamu alaikum amma da ya kamata da ya kara wa rahmatullahi wa barakatu ya takaita akan lada goma domin tambayan za ka yi tambaya ka dinga cika sallaman don ka samu lada talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an gani amma nan shi ya ce assalamu alaikum lada nawa kenan lada goma ce shi ne yana da shago na provision kimanin shekara goma sha shida alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat sai kai wannan addu'a dan uwa domin Allah mai gima daukaka ya azurta ka shekara goma sha shida kana tare da shago na provision to shi yake tambaya a nan cewa ko ana fitar da zakka a kayan masarufi ce ya sha tambaya ana ce mai ba a fitar da zakka a kayan masarufi har sai da ya ji wani malami yana cewa ana fitarwa to yanzu yaya zai yi kenan yaya hukuncin yake to la shakka abin da ya shafi zakka musamman abin da ya shafi urudu tijara shine kayan kasuwanci malamai sun kai kawo sosai akan fitar mai da zakka ko kuma ba a fitar da zakka amma jumhurin malamai mafi yawancin malamai wayansu ma suna nakalto ijima'i akan cewa lalle ana fitar da zakka a cikin kayan kasuwanci mana za ka tattara kudin da kake da shi ɗaya kenan da kuma kayan da kake da shi a shago ka tattara gaba ɗaya sai ka yi kima to in ya kai nisabi sai ka fitar da ɗaya a cikin arba'in daga cikin wannan kayan naka kenan sai ka fitar da ɗaya a kashi arba'in to da wannan kenan yadda za ka yi kenan za ka fitar musamman lura da cewa akwai mabukata da yawa kuma mafi magana mafi yawancin malamai haka suka tafi akan cewa ana fitar da zakka a cikin urudu tijara to wancan maganan shi ma yana nan malaman da suke cewa ba a fitar amma wannan shine maganan jumhurin malamai ana fitar da zakka a cikin urud at-tijara wallahu alam mai tambaya na gaba shi ma na cewa assalamu alaikum ya bi tsahon mai tambaya na farko shi ma lada goma dinga cika sallaman jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu dinga karasawa tashar rahma sannan daga tashar rahma kuma sai mu karasa tashar me tashar albarkan Allah Allah ya mana albarka gaba tana yana cewa assalamu alaikum muna murna da filin fatawa Allah ya kara ɗaukaka musulunci da musulmai da ku gaba ɗaya yana cewa malam menene hukuncin auren da miji ya yi ba tare da sanin yan uwan shi ba lokacin da za a yi auren lokacin da za a yi aure yan uwan shi ba su sani ba baban wacce za a aura shi ya wakilce shi kuma matar ta yi ta yi ya gaya wa yan uwan shi sai ce to amma ya ƙi to jama'a mun buɗe layi ga muhammad sani minas sudan muhammad sani muna jinka malam to ina ya tambaya haka eh muhammad sani to da akwai wata yani tana son mijinta da kin iyayen nata kuma ba ta son mijin nata ban ji sosai ita ita ita tana son mijinta da kin iyayen nata ba ta son mijin nata a an riga an daura auren ne an shi sun haihu ma gaba daya a in dai tana son mijinta to iyaye su yi haƙuri akan al'amuran da suke iya gudana na rikita rikita dangane da aure sai kasance su yi haƙuri su yi addu'a sai dai rikicin ya ƙici ya cinyewa to fa ba a so hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a samu wali daga gurinta wali daga gurin shi sai a tattauna inda za a samu maslaha da fata Allah mai girma ɗaukaka ya datar to idan yanzu nabi da okay to wannan shine dai ji amsan Muhammad Sani da fatan Allah mai gima ɗaukaka ya bada zaman lafiya amin insha Allah Malam Hussein to Hussein hanyar ya yanke kin muna sauraro insha Allah kafin a buɗe hanya da izinin Allah wannan mai tambaya kan provision kenan zai zama zai fitar da zakka na provision din shi tare da kuɗin da yake da shi to yake tambaya na ƙarshe cewa to shekarun baya da ya yi kasance shekarun baya da ya kasance bai fitar baya kenan to allahu alam zai iya tattara zai yi lissafin wannan kuɗi nashi a wancan shekaru na baya sai ya fitar da zakka na shekara ɗaya bi iznillahi ta'ala tunda abin ya riga ya wuce wannan ya wuce da izinin allah da fata allah maryam daga yola muna sauraron ki assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu malam ina son yi tambaya ne eh bismillah an zalunce ni da zalunci mai tsanani to ni kuma sai na kasance yanzu a koda yaushe wata na koda da qur'ani idan nake karantawa sai na ja Allah isa a cikin menene wannan hukunci kina karanta qur'ani kici Allah isa eh akan zaluncin da aka yi yawa to mun ji maryam za ki ji amsan insha Allahu na gode to khair insha Allah shikenan kafin a bude ga malam hashim daga cameroon to malam hashim muna jinka afuwan wannan kiran malam hashim ya yanke da izin allah to kafin a sake kira na gaba ga wanda yake ya rubuto da tambaya ce assalamu alaikum muna murna da filin fatawa allah ya kara ɗaukakan musulunci da musulmai baki ɗaya mutumin da ya aure ba tare da sanin yan uwan ba ita kuma matan ta yi ta yi ya gaya ma yan uwan shi yaƙi to a ƙa'idar musulunci in an ɗaura aure aure da shaidu guda biyu to shi aure ya tabbata to wannan gaya ma 'yan uwa su sani wannan wani abu ne wanda yake ba lalle lalle ba to amma an fi son shi tunda al'adar mu haka take lallai mutum zai aure a 'yan uwa suna sani to shi zai zama ya gaya musu shi ne fi malam adam na sudan bismillah ina da tambaya ko wani yake tambaya game da shan giya an ce idan mutum ya sha giya zai kwana arba'in ba tare da an karbi sallar shi ba eh. ya ce to idan har yi kwana arba'in ya sallar sallar ba karbe ta ba bayan kwanakin sun wuce ranka ta yi ko kuma ba sai ranka ta ba ita ce tambaya eh za mu ji insha Allah za ka ji amsa insha Allah malam kuma bayan haka na Allah ubangiji ya kara muku kwarin gwiwa kuma ya kara ma addinin musulunci tsarin gwiwa kuma mun gode Allah sa ya ci gaba amin wa jazakallahu khair malam Adam daga Sudan Huraira daga Kemarun bismillah Oi malam eh, ina gajiya Allah ya saka muku da alheri da abubuwan da kuke wa addinin musulunci. Amin wa jazakumullahu khaira. Madalla malam da Allah ina da tambaya ta. Eh bismillah. Tambaya ta ta farko mun yi musu da wata eh, mata ne ta ce mini wai in mace na da al'ada jinin al'ada. Eh. Ko tana da jinin al'ada za ta iya yin alwala. to eh. ni kuma na ce wannan alwalan ban ban ban sani ba in wannan alwalan za a iya yin ta to tambaya ta ta biyu kuwa kanwana ne aka aura eh, malam eh. miji in she ta ta yayi mata tafiya daga ta ya yayi mata tafiya na sati biyu she ya buɗe ɗakin ta ya kwashe wa'annan kayan da aka aurar da ita da shi nashi shi miji yayi wani auren da shi da ta tambayi kayanta kuma shi ya sake ta ya halatta ta tsaya a kan ta eh, nemi incinta ta takarda nan kaya ko ta bashi da Allah to <laughs> tambayoyin kenan to mun ji malama huraira to kafin tambaya na gaba insha Allahu akwai maryam daga yola da ta yi tambaya to ga wani tambaya da ya shigo daga libya muhammad muhammad sani daga libya eh. bismillah hmm. alo malam salamu alaikum ah, wa wa rahmatullahi barakatu malam abin da aka tambaya ta kawon mace ce cikin wata azumi eh da wata azumi ya kama sai jinin haila ya kama ta eh yanzu sai ta yi kwana biyar da ta azumi ba eh bayan ta yi wanka bayan ta yi wanka ya ta ci gaba da azumi yanzu bayan azumi ya wuce a je ka da azumi da yake ne eh yanzu ba ana duka da azumi da yanzu azumin zai da yadda za ta ramukawa duk ɗan da azumi ko ta yi ba ko ko kuma ramuka suna kawai zafi e to za ka ji amsan ba tare da ranka za ta rama ne kawai babu wani ciyarwa kanta za ta rama ne kawai babu ciyarwa kamar da wacin hadithin mu'aza hadithin da ta tambayi aisha radiyallahu anha ramuwa ne kawai babu ciyarwa to kafin wata tambayan ta shigo tambayan da maryam ta yi daga yola akan cewa ko da karatun qur'ani ta yi za ta ce allah ya isa akan abin da aka mata to malama maryam wannan bai dace ba yana daga cikin ɗabi'un da allah mai girma ɗaukaka ya umarci manzan allah sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin afwa ka ɗauki afuwa duk abin da aka maka ka yi yafiya khudhil afwa wa amur bil urfi sannan kuma har yanzu mutum ya umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil jahilin sannan kuma mutum ya kawo da kai barin jahilai to ai malama maryam kina karanta qur'ani kina karanta amanar rasulu ai ko to me kike karanta a karshe karshen amanar rasulu kina cewa wa'fu anna wa'fu anna menene wa'fu anna ma'ana Allah ka mana afuwa to kina neman Allah ya muke afuwa amma ke kuma baraki ma wa'ansu afuwa ba ki ji tsoron Allah ki daina irin wannan magana domin bata dace ba afu anna waqfil lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin kina neman Allah ya gafarta miki to amma kuma wayansu ba ki gafarta musu ba ki ji tsoron Allah irin wannan maganan ki daina yi domin in kika yafe ma ɗan uwanki ke ma Allah mai girma ɗaukaka sai ya yafe miki aljaza'u min jinsi la'amali malam adam da yake tambaya daga sudan akan wanda ya sha giya tabbas bara a karbi sallan shi ba kwana arba'in to da wannan kenan kwana arba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bara a karbi sallan wanda ya sha giya to da wannan kenan dole yi sallan zai yi sallan haka amma kuma ba tare da Allah mai girma daukaka ya karbe ba wani na nuna mana haramcin shan giya da kuma yanda giya take iya nisanta mutum daga Allah mai girma ɗaukaka to dole ya kasance mutum ya ji tsoron Allah ya bar shan giyan duniya domin duk wanda ya sha giyan duniya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba zai sha ta gobe kiyama ba to inda wanne mutum zai zaba kuma an ce giya duk abin da zai bugar ma da mutum hankali ana cewa giya to da wannan aji tsoron Allah dangane da shan giya shan maye abin maye tramol duk da duk abin da ake sha ya gusar ma da mutum hankali Allah mai gima ɗaukaka ya datar da mu tambayan horaira da ta yi dangane da mai al'ada ta yi alwala to alwalan me kenan in dai alwala ta sallah wannan ba a shar'anta mata ba an gane to amma idan alwala na bacci wannan babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam cin alhadith hadithin albara ibn azib radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai idza atat idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت idan mutum ya wannan ya mutu a ranan ya mutu akan addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in irin wannan alwalan ne babu laifi amma idan alwala wai na sallah ko don ta nuna cewa tana sallah ta yi wannan alwala to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba amma na alwala na lokacin bacci wannan babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bai bambance namiji ko wanda yake mace ba tambayanta ta biyu kyautan da miji ya mamata kayan da ya siya mata sannan bayan tafiyanta kuma sai ya zo ya buɗe ɗakin ya kwashe kayan gaba ɗaya to da dama akwai kurakure da ake wajen tafiyan mata mace bai halatta ba ta yi tafiyan da ka yini da kwana face sai da maharraminta ko kuma tare da mijinta an gane to in kaga inda tare da mijin suka yi tafiyan to kaga shi shikenan kayan da izinin Allah albarkacin bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kayan ya zama me ya zama safe kayanta yana nan to amma yanzu ta yi tafiya sai mijin kuma ya zo ya kwashe ya buɗe ɗakin ya kwashe kayanta to yanzu abin da aka riga aka ba mace kyauta shi kenan ya zama nata shi kuma miji da ya zo ya kwashe wannan kaya ba na shi ba ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda zai yi kyauta sannan ya koma ya karbi kayan kyautan shi to kamar kwatankwacin shi shine kaman kare ya yi amai sannan ya koma ya lashe aman shi to da wannan mummunan abu ma wannan miji ya ji tsoron Allah ya dama da wannan mata kayanta domin duk da cewa shi ya siya to amma ya siya ya bata mai kyauta to tun da kyauta ne kuma har ta karba ya fita daga me ya fita daga hannun shi ya koma nata kin to da wannan maza shi ji tsoron Allah duk abin da za a ba mata lokacin da ake neman ta ko lokacin aka yi aure duk abin da za a bayar ya zama babin kyauta kenan bai halatta mutum ya koma ya kwace ba iyakaci sai dai a ce uba abin da zai ba ma ɗan shi to shi kenan ya halatta uba ya koma ya kwace abin da ya ba ma ɗan shi musamman ya kasance bai adalci su ba yana da yara daban-daban sannan kuma ya ma wannan kyauta bai ma wancan ba to ya zo a cikin hadisin nu'man ibnu bashir radiyallahu anhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku tsoron Allah ku adalci tsakanin ƴaƴanku to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya baban nu'man ibnu bashir bashir ɗin kenan shine baban nu'man sai bashir ya koma ya kwace kyautan da ya ma dan shi nu'man da fatan Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu fi duniya wal akhirah wanda Muhammad Sani daga libiya shi ya riga ji amsan shi mana idan mace ta yi al'ada cikin ramadan kamar ta yi kwana biyar tana al'ada to za ta rama azumin ne kawai ba tare da taciyar ba wannan shi ne abin da ya tabbata cikin hadithin aisha radiyallahu anha ana umartan mata da su rama azumi amma ba a umartan su su rama sallah da wannan mu'aza ta tambayi aisha me yasa mai al'ada take rama azumi ba ta rama sallah aisha ta ce a haruriyatin anti shin ke ba haruriya ce ya ce a ah, lastu bi haruriya walakin as'al ni tambaya kawai nake ya ce wannan yana samun mu fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i sala sai a umarce su kawai su rama azumi ramawa kawai ba a umartan su da su rama da su rama sallah domin rama sallah akwai wahalhalu daban-daban wallahu alam to kafin kira ya shigo da izini Allah akwai tambayoyin da suke ƙasa wanda yake cewa ita don allah tambaya nake da shi zan iya jera azumi kamar biyu guda hudu ko biyar a jere don biyan bukata to idan allah ya kasance amsa daga sa'adatu to babu laifi duk abinda mutum yake nema gurin allah ya yi tawassuli bil'amali salih a ah, bil'amali salih duk abinda ake cewa al'amalu salih abin da an yi shi da ikhlasi ɗaya kenan na biyu abin da aka yi shi akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallama to idan mutum yana da damuwa yana da wata biyan bukata mutum ya yi tawassuli to insha Allahu Allah mai girma ɗaukaka zai amsa mai ga hadisi shahararre na kisan mutane uku da suka shiga cikin kogo wanda mun san kisan gaba ɗaya to kowanne a cikinsu ya yi tawassuli da me da aikin da ya yi san ya yi shi ne don Allah kowanne a cikinsu ya yi tawassuli da aikin shi na gari kuma a cikinsu babu wanne ce ma ya azumi ɗaya kaga ya yi tawassuli da biyayya ga iyaye ɗaya kuma da rikon amana harka ce ta kuɗi ɗaya kuma ya so ya zina ne kuma ya bari to duka kowa da ya ɗaga hannu cewa Allah in na yi kaza dan kai ka biya mana bukata ka buɗe mana kofa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka kowanne a ciki kofan ta buɗu sai dai da na ƙarshen na ukun kenan da ya yi kofan gaba ɗaya ta buɗu suka fita suna tafiya da wannan kenan ya halatta mutum ya azumi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku gwargwadon da Allah ya sauƙaƙe mai ya halatta mutum ya ciyar da miskini ya ciyar da maraya duka wannan aiki ne na alkhairi ya halatta mutum ya yi ga shi nan dai ayyukan alkhairi ba za su yi kirguwa a musulunci ba to duk aikin da aka ce al'amalu salih to babu laifi mutum ya yi shi ya yi tawassuli da wannan aiki gurin Allah mai girma ɗaukaka wannan Allah mai girma ɗaukaka zai amsa ma mutum addu'ar shi matukan an yi wannan da ikhlasi Allah mai girma ɗaukaka biya mana buƙatunmu gaba ɗaya Khadija daga Najeriya daga Katsina tana tambaya cewa tana da yaro karami kuma yawanci tana sa mai pampas saboda nilisan da zai iya fito mai to shin za ta iya ɗaukan wannan yaro a bayanta ta yi sallah da shi itula basa tun da na najasan ba a riga an ganta ba kamar mutum ne zai yi sallah babban mutum haka yana yawa cikin shi akwai mi akwai najasa amma tun da bata fito ba sai a ce a ah, to tun da cikin mutum yanzu an yi scanning za a iya ganin na najasa a jikin mutum to tun da dai ba a ga najasan a waje ba babu laifi abu kata da ya ce manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana dauke da wa umama binti zainab yana dauke da yarinya to kuma mafi yawancin jikin yara ba a rasa su da mai da najasa annabi sallallahu alaihi in zai sujjada sai ajiye ta kuma wannan a gida a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan kuma hadisi ne muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ajiye ta in ya tashi sai ya dauke ta to kuma malamai suke cewa anan ba a rasa yaro da me da najasa to amma tunda ba a ga najasan kuru-kuru ba to ya hukuncin zai kasance shikenan al'aslu baƙa'u makana ala makana to ga kira da muka samu daga hajja minas su'udiyya hajjiya bismillah tambaya na malam ana tambaya ne kan mace da take alwala tana al'ada eh to ni kuma yawanci in dai har na shiga wanka haka malam inda zan fito sai na yi alwala inda dai ina al'ada mai hukuncin wannan Eh, shi asalin alwala ana yin ta kamar da Allah ce ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ah, in kuka tashi za ku yi sallah to faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to tambayin da aka yi na farko cewa mace tana al'ada sannan kuma za ta yi alwala to asali Allah mai girma daukaka bai shar'anta mata yin alwala ko za ta yi zikiri ko za ta yi karatun qur'ani wannan duka wannan yake da cikakken tsarki shi ne ke wannan amma macin da take al'ada ba a ɗora mata wa in za ta yi in ta yi wanka ko ta shiga bayan gida ta yi alwala lallai ba sai dai kasance eh. kamar lokacin bacci irin wannan alwala daman ba a sharaɗi cewa mutum zai sallah da ita wallahu eh, a'lam ina tambaya na biyu eh. ana cewa in dai mace tana da Eh, janaba kafin ta tashi ta yi wanka al'ada ya same ta eh. waɗansu suna cewa za ta iya barin wannan wankan ta bashi sai ta zama al'ada a ɗauki niyya da ya wadata wasu kuma suna cewa lalab zai ji bala'azu ne ta yi wankan janaba kafin nan ta sake ta gama al'ada ta sake wannan wankan to wannan gardaman ina shan jinsa ne abun ya daure mana kai gaskiya to hajja daga saudi ko karan jiya an yi shi a tafif din muka yi wannan tambayar suka ce mana lala lazim ne wannan sai mutum ya ya yi wankan janaban ko da haila ta same shi daga baya in ya gama hailan kuma ya sake wankan eh, to za ki ji amsa daga insha Allahu hajja da malam kuma a yi haƙuri kuma akan masu sallama akan cewa mutum zai ce salamu alaikum a maida mishi amin wa alaiku salam ko kuma amin wa alaiku amin wa alaiku salam wa rahmatullahi wa barkatu, to wannan rahaman malam an ce bai inganta ba a hajiya wannan tabbatacce ne amma amin din nan shine dai babu shi to malam ina jiran an to za ki ji hajja za ki ji amsan tambayin ki na janaba da malam muhammad min as-saudiya eh, bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah Eh, malam ina da wata tambaya ne to bismillah malam muhammad eh akwai wani misali kuma wani ba Allah ne yadda ya bar in washi da mata yin kusan shekara biyar zuwa shidda haka eh bai taɓa musu waya ba bai taɓa musu komai ba sai da Allah ya maida shi gida ya koma eh, sai ga in ya ga gaskiya za a yi mishi sai nemo wata ƙarya ya nemi wata ƙarya ya gaya musu ya ce gaskiya bai da lafiya ne ko ya samu wata matsala ne haka kuma da ya gai mutane sun sun sun yarda da shi sun yarda da mutum ne na kware wanda zai gari amma mu mun sani ba ba kafin da ya gai ya ne abin nashi yake ya laɓe ne dai a wani guri kenan to la shakka irin wannan zaka ji amsa insha Allah malam Muhammad to na gode ya malam jazakumullahu khairan mana tare da Ummu Ibrahim min Saudiya. malam. Bismillah malama Ummu Ibrahim. Mm-hmm. Malam muna tambaya ne wai akan Afirka TV. Eh. Yan Najeriya ke ce ma yan Nijar tasa shi ce su yan Nijar ina suka ga kuɗin yin wannan tasha shi ne muke so a bamu mu je magana ta Sudan ce ko ta Najeriya ce. a wannan tashan to za ku ji dai daga gurin masu gidan tv amma dai asali yana nan sudan ne to malam tambaya ta biyu jinin mace iya kwana nawa ne wai jinin al'ada eh jinin al'ada eh to za ki ji amsa insha Allah to sannu gode mashallah to khair insha Allah malam jidda garba bismillah na'am na'am na'am salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah malam ina tambaya da Allah ya tsaye da Allah to Allah ya sa na sani malam kamar mutum ne baya da lafiya eh kuma rashin lafiyar na nasa ispotai ne eh to ya halatta mutum zai samu magani daga wajen mutane masu ne? wanda su masu iska ne in suka zo za su yi mutum bayani ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi magani eh kamar masu aljanu kenan masu amfani da aljanu yawwa eh ko mutumin nan wanda ba da lafiyar nan abubuwan da yake damun su kamar iskoki ne haka eh eh shine ya tambayi malam to za ka ji amsa insha Allah bi idinillahi ta'ala jazakallahu khairan gode Allah saka lafiya khair insha Allah to kafin tambaya su na'am abdu bubakar kana layi eh, daga libya daga libya to bismillah wala eh, yana so eh, wani abu ke dare mai kai na eh wani malami ke garin mu to shi na ba mu sallah in yi rike shata ba zai turko bakin shi ko shi ba mu sallah to abin ya dare ne shi ne ku so ku ba mu bayani yana shan taba eh kuma shine limamin ku eh zai sami da shata ba kun da shata rallahi shi ba mutalla to masha Allah eh. za ka ji amsa insha Allah Abubakar da oh. Libya eh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai tambayar da hajja ta turo daga can Saudiya macen da zai kasance tana da janaba sannan kuma al'adan ta same ta yanzu wanka nawa za ta yi to wannan matsala matsala ce khilafiyya malamai sun kai kawo a kai da wannan sai kasance akwai maganganu kama haka akwai malaman da suke cewa wanka ɗaya za ta yi kamar imam malik yana da wannan ra'ayi yana cewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu bin niyyat ayyuka duka duk suna tare da niyya amma su malamai suka saba ce kowanne dole ya kasance wankan shi daban-daban domin wankan janaba farilla ne Allah mai girma ɗaukaka cewa in kuntum junuban fattaharu sannan kuma wankan yankewan al'ada shi ma wajibi ne Allah mai girma ɗaukaka ya ce wala hunna hatta ya yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haisu, amarakumullah inna Allah yuhibbu at wa yuhibbu al wannan wajibi ne wancan ma wajibi ne shine ibnu hazm yake cewa misali a wannan bangaren ke hajja da ke tambaya mutane biyu ne suna bin ki wannan na farko yana bin ki riyal dubu goma wannan ma yana bin ki riyal dubu goma ha mana bashin ta hanya nawa kenan ta hanya guda biyu to sai zama in kika biya wancan dubu goman shi to wannan dubu goman shi za a ce kuma har yanzu an biya wancan daga bai yiwu ba dole sai kasance an biya wancan wajibi ne an biya shi wannan ma dole a zo a biya shi da wannan malamai suke cewa anan janaba hukuncinta dole ne al'ada ma yankewanta wankan dole ne da wannan sai kasance a raba wankan daban-daban to amma da mustahabbi ne da mustahabbi to shikenan ɗaya zai ɗauke ɗaya kamar mutum ya shigo masallaci ko sunna da mustahabbi ko sunna da sunna to ɗaya zai shiga cikin ɗaya mutum ga raka'atai fajiri ga tahiyyatul masjidi to idan mutum ya shigo masallaci in yayi guda ɗaya kawai yayi tahiyyatu yayi raka'atai fajiri to ta ɗauke mai tahiyyatu almasjid wannan wallahu alam sannan muhammad daga saudiya da ya ce mutum ya tafi ya bar yan uwan shi shekara biyar to da wannan ina muku nasiha musamman ku mazaunan saudiya ittaqullah ku ji tsoron allah domin da yawa ana samu wannan mushkiloli mutum zai tafi ya bar yan uwan shi kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata qati'un me yanke zumunta baya shiga aljanna wani ma zai tafiya bar iyayen shi ne ba san gurin da yake ba game da shi muhammad ya tambaya daga saudiya mutum ya kasance shekara biyar ba a san halin da yake ciki ba sannan daga baya ce ai ba shi da lafiya ne to shi ma ya san abin da ya gaskiya ne ko ƙarya ne da wannan kenan dai mu nisanci nisantan yan uwanmu to ko da mutum ya yi tafiya yanzu allah mai girma ɗaukaka ya hore akwai wayoyi za ka dinga kiransu yana yawa ma ka iya tura musu da kuɗi abubuwan da kake samu da izinin Allah kana fitar musu da wani hasafi da izinin Allah ya kasance suna maka albarka suna sa maka albarka cikin dukiyarka suna sa maka albarka cikin kanka ko da baka je ba to la shakka kai magana da su ko da baka je ba ka turo musu wani abu to da wannan shi abin da ya din nan gaskiya shekara biyar sannan daga baya ce rashin lafiya ne duk da cewa yana neman mafita to amma kuma wannan bai dace ba duk lokacin da mutum ya nesa da iyalan shi duk lokacin da mutum ya nesa da iyayen shi to ya dinga kiran su yana gaisa da su yana musallama da izinin Allah wannan shine sadar da zumunta ita ummu ibrahim daga saudiya ita ma tana tambaya akan cewa wannan gida na afirka tv na mutanen sudan ne ko na mutanen najeriya to wannan la ya hummuna ya kasance dai ana aiki ga musulunci ko na mutanen saudiya ne ko na najeriya ne ko na ya kasance dai musulunci shi aka sa a gaba da amma asalin tashan tana nan sudan ne allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu to tambayin da ta yi a nan shine jinin al'ada wai kwanan shi nawa ne to matsala ce wannan da malamai sun kai sun kawo a kai amma mazhaban malikiya suna cewa mafi yawancin jinin al'ada kwana goma sha biyar to an ja jani in jaka akan wannan matsala da ma magana mafi inganci wanda ummu ibrahim inda ke ɗalibai ilimi ce ko kuma akwai ɗalibai a gidanku ko kuma kusa da ku ko akwai malamai yana da buƙatar lallai a samu wannan littafi a risalatun addima'u tabi'iyya lin nisa aha dima'u tabi'iyya lin nisa na Muhammad bin salil Usaimin la shakka wannan littafi yana da kima sosai dangane da wannan magana mafi inganci cewa jinin nan ba kayyade mai iya kwanaki ba ba kayyade mai iya kwanaki ba domin Allah mai girma daukaka bai kayyade kwanakin a cikin littafin shi ba domin ya ce wala hunna hatta ya tuhurna hatta ya tuhurna kada kusance su har sai sun yi tsarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadithan shi ingantattu bai kayyade wa'annan kwanaki ba bal yake cewa if'ali yake gaya ma Aisha radiyallahu anha if'ali ma yaf'alu hajju ghaira Allah ta tsufi bil baiti hatta tadhuri har sai kin yi tsarki da wannan iya kwanakin da take zuwa mata to iya kwanakin ne kawai za ta yi da shi tambaya daga jidda garba da yake tambaya kan cewa mutum ne mara lafiya tsanani yana da rashin lafiya mai tsanani to ya halatta a je gurin wanda suke da aljanu su yi wannan magani a gurinsu to la shakka sadaqaka wa huwa musamman abin da ya shafi mu'amala da aljanu sun kasance suna da ƙarya da yawa sosai sannan kuma suna iya tura mutum babi na shirka to don nan irin wannan al'amari in ya faru akwai ruqiya shar'iyya karanta qur'ani kama a karanta mai ayatul kursi amanar rasulu karanta fatiha farkon suratul suratul karanta mai qul huwallahu da muawwidhataini da izinin Allah sai a samu cewa ya warware to a fara ruqiya shar'iyya gurin malaman da suka san yadda ake ruqiya ake karatun qur'ani to da izinin Allah zai zama Allah mai girma daukaka. ya warkar da shi daga damuwan da yake da shi wani lokaci wani sahabi ma fatiha kawai zai karanta sai ka samu Allah mai girma ɗaukaka ya fitar da wannan aljani daga jikin wannan mutum da fata Allah mai girma ɗaukaka ya kare mu gaba ɗaya tambaya ta karshe saboda lokaci ya kusa karewa abdu bubakar daga libya ya ce limamin su ne amma kafin ya fara limanci kuma sai ya ɗan busa sigari to kaga wannan limami bai cancanta ya zama limami ba ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah to kaga makarancin qur'ani ko masanin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi sallama bara a samu yana irin wannan abubuwa ba to don nan kenan akwai masallaci da za ka je ka yi sallah bayan limami kammalalle to wannan shi ne mafi a'ala to amma ya kasance a haiɗin gaba ɗaya babu masallaci sai wannan to kenan bin wanne yake yake bayyana fasikanci ko wanda yake fajirci ko wanda yake bayyana bidi'a ana bin shi sallah kamar da Abdullahi ibn Umar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama suke bin hajjaj ibn yusuf al-thaqafi sallah to da wannan allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu allah mai girma ɗaukaka ya gyara mana mu na yau da gobe masu tambayoyi da suka rubuto wanda ba su ji an amsa musu ba sosai a haƙuri hali ne alifta allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu insha allah manyan malamanmu za su amsa mana tambayoyin da kuke amsowa kuke turo da shi muna fata allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu Allah mai girma ɗaukaka ya fahimtar da mu addinin mu domin wannan tambayi da kuke alama ce cewa da izinin Allah Allah yana nufin ku da alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi to me Allah zai bashi kuɗi a'a sarauta a'a mulki a'a yufaqihu fid din sai Allah mai girma ɗaukaka ya fahimtar da shi addinin shi da fatan Allah mai girma ɗaukaka ya fahimtar da mu addinin mu Allah mai girma ɗaukaka ya karanta sanar da mu ilimi mai amfani اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها to la shakka mai sauraro mai kallon mu kama irin wannan addu'o'i a ci gaba da yin su da izinin Allah sannan kuma a alizimci bin halakokin malamai da izinin Allah sai mu samu Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu ƙarshen ƙarshe shine wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal janna duk ne kama hanya yana neman ilimi to shikenan sai Allah ya sauƙaƙe mai ta dalilin hanyar da ya kama sai Allah ya sauƙaƙe mai hanya zuwa ina zuwa aljanna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 ina yi mana gaisuwa ta musulunci jiki